أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أم مسلمين muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu da kawunan mu gaba ɗayan mu wato hada kuma al'umman mu wannan kyakkyawar aƙida ta addininmu na musulunci aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da farko mu gyara ta sannan mu kawo kyakkyawan ayyuka mu aza samanta wannan zai ba mu samun babbar rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu daga cikin waɗanda za su dace da wannan babbar rabo ɗin bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin gashi alhamdulillah da yarda ta Allah subhanahu wata'ala mun kawo wani sabon fasli wanda za mu hara a ciki bayanin musulunci wani abu ne ko wani addini ne wanda na duniya ne baki ɗaya abinda muke nihi da na duniya ne baki ɗaya ma'ana ba kawai ya taƙaitu ga jazira ta larabawa ba ba kawai ya taƙaitu makka madina shi kenan ko wannan kewayen nasu a'a Lallai addinin musulunci da ya zo ya zo ne gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala yana nihin shi ne ga ko'ina, ga kowane sashi na duniya, ga kuma kowane sashi na yaran mutane. In ka ɗauka, gabacin duniya ne, yammacin duniya ne, kudu arewa ne, in ka ɗauka jajayen mutane ne, baƙaƙen mutane ne, ko ma wani irin launi ne na mutane, harshen su ne, wani iri ne. addinin musulunci ya zo ne na kowa za mu zo da hujjoji wanda suke nunawa saboda shi ma wannan darasi ɗin yana kore mu duk wata shubuha da za ta zo wadda take nuna cewa addinin musulunci na wancan lokacin ne an yi shi an ƙare kawai ko kuma ma wasu kai akwai balaraban da zai buɗe baki ka na wata magana wadda sai ta baka mamaki Wadda kai wanda kana riko da addini in ka sha haka nan sai abin ya baka mamaki kai kana ganin Allah ya fifita su ya kawo addini da halshen su amma su suna maka wata ɗauka suna ganin ka wani waimi bugaggen mutum wanda bai sa abin da yake ba suna ganin su addini nasu ne kawai kai wahala banza ce kake yi wannan wa jahilan larabawa muke magana kansu saboda akwai masu ilimi wanda sun san addini sun karanci addini ba ka suke addini kawai ba saboda haka nan kenan shi ma wannan maudu'in kusan abu ne wanda yana buƙatar mu kawo hujjoji a cikin shi kahin nan wurin muna son mu ga wasu abubuwa guda uku wanda yana da kyau mutane su riƙe su wanda abubuwa ne tabbace suke a cikin addininmu na farko mu sani cewa dole bawa wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala da littafin Allah subhanahu wataala dole ya kasance ya yi imani da gabaɗayan alƙur'ani gabaɗayan ayoyi na alƙur'ani ba ya yi yiwa ya imani da sashi ya ƙi imani da sauran sashi don wannan haɗari ne har ma mun sani akwai ayawa da take magana kan wannan afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati duniya. dunya Allah yake cewa mu yi hankali shin yanzu za mu yi imani da sashen alkur'ani mu yi watsi da sashe ma'ana abin da muka gani yana burge mu yana da sauki za mu yi amma abin da muka gani yana da wahala gare mu sai mu ce kai sai mu zanci kawo wasu ‘yan hujjoji muna ‘yan kewaye-kewaye kan ayoyi na Allah a'a Allah bai san irin mutane haka nan Allah ya ce yana son ya ganka zat kana bin shi saboda in yi zama to baka yi haka nan kai yana maka daɗi ka zaɓi kawai ayoyin da ke da sauƙi amma duk ayoyin da suke da wahala ba za ka yi ba ko hukunce hukunce masu sauƙi hukunce hukunce masu wahala ba ruwanka da su to Allah ya ce babu sakamako ga wanda duk irin wannan ayyukan sai dai taɓewa da lalacewa a cikin wannan duniya ɗin Allah ya yarba mu da wannan taɓewa wato kenan wannan na ɗaya ya tabbata kenan ba a imani da wani sashi a yi watsi da sashi sai kuma abu na biyu dole mu mu yarda da annabawa gaba ɗayansu Allah yana cewa mu ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli kar mu bambanta wani annabi da wani kamar yadda wasu addinai suke yi yanzu addinin Yahud ba su yarda addinin annabi Isa ba da na annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda su kansu addinin kiristoci su ma ba su yarda da namu na musulunci ba shi yasa ai ba su imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam amma kaga sun yarda da annabi Musa shi yasa kake samun su tare ko littafin su za gani an rubuta tare wani tahi akwai da daddi akwai sabo kenan bangaren kiristoci da suka ji an ce littafi da daddi ma'ana na nihin na annabi Musa, amma sabo to shine na annabi Isa, alaihima wa ala nabiyyi salam. Wannan shi ba na biyu ba ya yiwuwa mu ƙetare shi mu ki aiki da shi, sannan abu na uku wanda shi ne darasinmu mu yi imani da cewa addinin musulunci kuma ya game dukkan duniya, na kowace duniya ne, na kowace ƙasa ne, ba wai kawai inda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ba sannan kuma wani abu wanda zamu shi ma zamu karance shi nan gaba dina cikin wannan abu na uku shine mu yarda da cewa musulunci dawwamamman musulunci ne dawwamamman addini ne ma'ana ba ya karewa ba cewa da tahiyar annabi shikenan addini musulunci ya kare kenan ko da rihe annabci shikenan musulunci ya kare shi yasa muka yi bayani tun darasin da ya wuce cewa akwai a'imma wanda su ne ke ƙara ci gaba da bayanin wannan addini din saboda addini wanzaje ne zai tabbata ba ya karewa har karshen duniya wannan kenan saboda haka ne ma shi wannan bayani na uku wanda ke kenan cikin wanga abubuwa guda uku da muka ishara na karshe shi ne za mu ishara a cikin shi na karshen mintina da abu guda biyu cewa addinin musulunci ya game duniya na duniya ne gaba ɗaya sannan addinin musulunci da wamame ne har ƙarshen duniya shine addinin da Allah ya zaɓa yanzu na farko shine muke bayani kan addini lalle na duniya ne gaba ɗaya husha ita ce na ɗaya daga cikin dalilai wanda za mu iya kawowa mu sani akwai alamomi ko kuma kayan kai ga alamomi wannan zai zama na biyu kenan akwai ittifaki tsakanin dukkan ƙungiyar musulunci za za ka taɓa samun wata ƙungiya ta musulunci ba ko kuma musulmi wanda zai iya ce maka shi bai yarda ba addinin musulunci bai gama kowa ba wannan wata alama ce wanda mun hana daga ƙasa za mu yi sama ne za mu kai ga dalili inda za mu kawo dalili mai ƙarfi wanda ke nuna cewa kenan addinin musulunci na duniya ne ba wai kawai na jaziratul arab ba wannan kenan kenan in muka koma musulmi kamar da muka ce sun yarda sun tahi akan addinin musulunci na wannan duniya ne gaba ɗaya shi sa kake ganin watsoshi shi ko ina yana tahiya babu wanda zaga ya ce a kai ai kai nasuwa ne ba nasuwa ne bane a'a an samu abu ne wanda kenan tun zuwan addinin musulunci abin ne ta gangarowa ya ta gangarowa har ya kai ƙasashe tun da ya hito daga makka madina ya yi ta gangarowa ya zo cikin mutane har yanzu kuma musulmi sun tai akan lalle addinin musulunci na kowa ne kai in ka ce a'a addinin musulunci tana yawa ba na kowa ba ne za mu ce maka akwai tarihi ya nuna shine dalili na biyu tarihi ya nuna cewa addinin musulunci da addini ne wanda yana nuna na duniya ne gaba ɗaya dalili shine ko alama shine karanta tarihi da zamu yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya taso me ya zanki ya zanki aika saƙo zuwa ƙasashe daban-daban na duniya kamar mi kamar ƙasar Italiya wadda dacin ake ce mata Rome kamar ƙasar Habasha wato Ethiopia kamar ƙasar Iran duk ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika ma waɗannan mutanen kira na su zo su bi addinin musulunci tarihi ya nuna wannan mutum ya koma tarihi wanda ke nuna kenan cewa addinin musulunci na duniya ne gaba ɗaya ba wai kawai na larabawa ba kuma laraban na maka kawai ko na madina a'a na ko ina ne saboda haka nan akwai ma wani wanda ya rubuta littafi kan wannan shi ma ana iya komawa kana iya karanta risaloli da sakuna wanda annabi ya taimaka sauran shugabannin wasu ƙasashe daban wanda ma ba laraba ba wanda sai ma an musu tarjama don su gane menene saƙon annan annabi ana cewa sai ma an tura musu wani lokacin da mai tarjama in ba su da shi wannan kenan sannan alama wadda ta hewa ga kuma alƙur'ani ka koma ma alƙur'ani ka karanta ka gani me yake cewa yawancin maganganun shi in zai kiran mutane sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane bai cewa ya ahla makka in ma ya ce yana kiransu ne wannan marhala ɗin su wa'annan wanda ake ma magana amma ba wai shi yake nuna wai su kaɗai da ake kira ba amma sai Allah ya ta kawo ya ayi nas ya bani adam hudan linnas hudan linnas ƙur'anin nan shirya ne ga mutane duka kai Allah ya ce wa ma naka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira ban aiko ka bawa in Allah subhanahu wa ta'ala sai dai zuwa ga dukkan mutane dukkan mutane ka zama mai musu bishara cewa akwai abu mai kyawo yana jiran su in sun bi Allah sannan kuma ka gargaɗe su cewa akwai abu wanda yake mummuna wanda aka musu tanadi ita ce jahannam in har sun saba ma Allah kaga kenan muna da ayoyi barjat ga sunan waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan addinin ne ga duniya gaba ɗaya. Sannan alama ta hudu wadda ke ƙara nuna mu cewa lalle akwai hujjoji, ita ce kiran da Allah ya zanki kuma a cikin alƙur'ani, wanda ya zanki kiran wasu mutane daban kamar Yahudawa. yake cewa ya ahlal kitab ko wani wuri ke cewa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum na abu da illallah, wala la nushrika bihi a ƙarshen aya qul ya ahlal kitab ko ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil me yasa ke ta musu magana an ce babban kisin ma mai yawa a cikin alkur'ani in kana karantawa zaka cewa duk ana magana ne kan ya bani isra'il me yasa ke ta kiransu kenan da'awar annabi ba wai kawai ta inda yake bane balantana kai yanzu ka zo ka ce ai mutane suna bakan sun wahala ne addinin musulunci da aka saukar da shi waccan uwa duniya kai ka zo kana bakan ka wahala ko an saukar da shi ga larabawa ne ko ga shashayen mutane kai saboda ba ja bane misali kana ganin kuma takurawa ga wasu jajjaye shikenan sai ka ce addinin musulunci ma na waɗancan ne kai bai shahi ka ba ko kuma ka haɗu da wasu wanda sun musguna maka sun nuna kawan ma ka haɗu da wanda ya ce ma misali addini dama ba naku bane ku wahala banza ce kuke nasu ne su kaɗai larabawa kuma ka yarda to kana da hujjoji wanda ke nuna cewa lalle lalle magana shi ba gaskiya bane sai kuma hujja ta biyar wajen lokacin da Allah yake bayanin dalilan aiko annabci dalilan aiko risala nan ma kana gane cewa shi risala da Allah ya aiko ta ba wai kawai ya aiko ta ne ga mutanen da suke a gaban annabi ba su kaɗai ne aka aiko dalilin wannan yana nuna maka cewa kenan na duniya ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun Allah shine wanda ya aiko manzon shi da shari'a da kuma addini na gaskiya dan ya mi dan ya bayyana wannan addinin akan duk wasu addinai ko da kawo mushrikai sun ki wannan yana nuna dalilin aiko annabta daga nan kana gane cewa Allah ya aiko annabi li yudhhirahu ala dini kullai me yasa yace ya bayyana da shi ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai ba yawa ya ɗauka shi kan addinai gaba ɗaya alhali kuma ba na duniya ne gaba ɗaya ba ba yiwa tunda annabawa an yi su ai daban-daban an tura su ne wurare daban-daban ba duk cikin maka aka aiko su ba to zuwa annabi yake nuna cewa kenan addinin annabi yanzu dole ya kasance ya yi kowane ya lullube dukkan addinai wannan kusan abin da muke iya nunawa kenan dangane da abin da ya shahi wannan kasantuwar musulunci na duniya ne gaba daya sai kuma darasi namu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin